A dukkan zaɓuka da hukumar zaben Najeriya ta kwashi shekaru da dama tana shiryawa. A iya cewa zaben wannan shekara ta 2015 ita ce wacce za ta fuskanci kalubale mai tsanani. domin halin da ƙasa ta tsinci kanta a ciki na halin rashin tsaro da ma yadda dubban mutane suka ƙaurace wa matsugunninsu. Ko da yake hukumar zaɓe ta ce ta kammala shirye-shiryenta na yin zaɓe, amma majalisar dattawa ta ce tana da rawar da za ta taka domin ta ga cewa an yi zaɓe sahihi. saboda haka ne ma sanata ibrahim kabiru gaya ya bayyana mini cewa da zaran majalisar ta fara zamanta zai mika wata kuduri na musamman da zai daidaita sahun duk wata shimfiɗa da aka yi na gudanar da zaben eh gaskiya ne mu kasafin kuɗin ta mun ware tuni mun ce lalle kuɗin hukumar zaɓe na zaben na a bata kayanta wato mataki ne ake ta Allah ke taimakon 'yan Najeriya suke tsallakewa wannan gaskiya ne wajibi ne za mu ɗauki mataki muna komawa majalisa za mu sa kwamitinmu na hukumar zaɓe su kirawo kuma kwamiti na finance na kula da kuɗin najeriya su ma su kirawo ministan kuɗi da shi da shi chairman jega a zaunar da su aji me faru wani mataki za a ɗauka akwai shekarun baya lokacin za a yi zaɓe hukumar zaɓe tana neman kuɗi mu sanatoci muna hutu da mu tariya muka ma dawo muka yanke hutun muka zo muka musu a furubin wato yaddar a su wannan gudu kuma aka ba su. so da aka yanzu ma da mu tabbatar an ba su wannan kudi sai dai duk da wannan mataki da majalisar dattawa ta ce za ta ɗauka akwai barazana da 'yan takara da manyan jami'ai ke fuskanta da kuma hole karara da ake yi wa wasu da korafe-korafen kungiyoyi masu zaman kansu da ke tuhumar gwamnatin tarayya kan rashin daukar matakan da za su kawo tsafta a tafiyar da wasu ayyukan gwamnati har ma da shimfiɗa da hukumar zaɓe ta ce ta yi kafin watan goben wani abu da isa mafindi ta da muri mai magana da yawun ofishin kamfe ɗin shugaba goodluck jonathan ya ce duk za su kau kalubale ana yi wa mai karfi ne ba a yi wa wanda bai da karfi kalubale duk taruwan jam'iyoyin nan uku ko hudu ko shida suna ƙoƙari ne su kai ƙarfinmu shi yasa muka yunkuro mu kuma mu nuna musu cewa kainuwa a saman ruwa take ba ta nitsewa mu mun san za mu iya bayyana abin da muka yi taki-taki daki-daki mutanen najeriya su gamsu su sake zaɓe kuma ya kira inec ya tabbatar wa INEC cewa duk abin da suke so na su gudanar da zaɓe za a ba su kuma duk wanda bayi da kati na zaɓe INEC ta tabbatar ta ba shi kafin jefa kuɗi a ran sha hudu ba wani dalili a ce an yanke rana ko an kashe na wannan ko wancan duk wanda bai da shi ya tabbatar duk sashi faɗi da mutane suke cewa zaɓe ba za ta yiwu ba ya tabbatar wa kowa da kowa zaɓen nan za a yi shi kuma za mu ci ranar sha hudu ga watan gobe za a fara zaɓe a Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.